ɗabi'ar ustazi mai aure a cikin gida yawan raha da wasanni da matarsa hirar soyayya da kuma yawan zuga kyawun halittarta nuna kishinta da kuma rarrashinta goye bebi a baya da kuma taya ta aikace aikacen gida koya mata karatu haɗe da yi mata nasihohi shawara da ita a cikin al'amuran rayuwa cin abinci tare da kuma wanka tare mai da ita sarauniya da kakkan ba mata nisantar yi mata tsawa da kuma nuna tausayawa a gare ta ɗabi'ar ustazi mai aure a wajen gida kame kansa daga cin haram kame kansa daga kallon matan da ba nasa ba kame kansa daga batsa ko gulma kame kansa daga shiga abin da bai shafe shi ba kiyaye duk abin da Allah ya wajibta masa sirrin mallakar zuciya TV kana so ka san abubuwa goma sha biyar da za ka sa matar ka cikin farin ciki kalli wannan bidiyon mun gode da kasancewa da sirrin mallakar zuciya TV kada a manta a danna mana subscribe sannan kuma a danna mana ƙararrawar sanarwa idan bidiyon ya burge ku ku danna mana alamar like mun gode